Eh, da hudu ko? Na'am faɗo. Ibn Wahab guda biyu ne. Na farko faɗo wato layi biyar faɗi. annahu sa'al al-Qasim me matsalar? Hmm? أيولة والجارية اللور إيه، أكتة دي أتى عن خالد عن أبي أنه سأل القاسم وسالم عن الصبي يقزى به يار دكت فيا إيدش أو يولد أينه هو أي مسحي هو أي مسحي هو أتى والجارية الهرة كو و... آه... والجارية الحرة يرن دا كما تأيه دا زين جاشي أكا قطان سنة قولا واحدا مين موجه تأيه دا بأنا الجارية الحرة يولد والجارية الحرة فقال لا نرى لهؤلاء من الغنائم المسلمين شيئا سكوا إن باون دا باون shi kenan hmm? to wal jariyatu ko da eh? ma ko to to da aka jaya akai wal jariyatu wal mar'atul hurra ai kaga nan a za a iya gane shi ciki mu ne dai ba mu gano ba wal mar'atul hurratu ku? wal mar'atul hurratu kaga maganan ya fita mana ja bai wace kaga dan shi ne ya sa din mm, ya ce kaga haka haka ya za a yi haka bai mutum in ka aiki ɗan shi kenan sai a ɗauki kaso a bashi to shi na kace haka daga wacce mata ka haife shi daga ya ce ko daga menene inda yar baiwa ka auro a kaga ba za a bashi ba ba za tunanin ga bashi ma ba ta taso ba to shi kenan kai haƙi da rabbul alamin fi suhumanil marid nan abunda ake magana kason mara lafiya wallazi yadhillu fi ardil aduwi da mutumin da ya fata a kafan makiya amma ba bace ba ku wanda ake ake ya laba ba shi dai samu ni kwazo bai kwance shi baccin sa to da a ce akwai gani ba ba za a raba da shi ba son to ai gudaje ne ma duk zunubin wanda ya gudu ranan yaki yana da shi ba daga cikin laifuka ba gudu a wurin yaƙi ko to shi ko wannan da ya tashi ya ga aiki aiki kuma yana sai bace ya sulala ta bugin shi ya kwance shi kaga wannan aiban da shi mai laifi ne qultu ara'aita ar-rajula mutun ne ya katulu ya kharuju gazi'an الرجل أرأيت الرجل يقتل da ake kashe shi ya kharuju gaziyan ba za ce bayan an kashe shi tafi yakin ba tun da ai abin nan ba a jere yake ba to ya aka ce fi sabilillah ko ha a na ce ya kharuju akwai ya kharuju to ai shi ne ai kalmar farko ita ce a ra'aitar rajulu ya kharuju gaziyan ya wadatar wannan dama muna iya ajiye su za su yi amfani in can gaba aka bukata ai ka gani dole ya kunne ma ya fi miƙewa a ra'aitar rajula ya kharuju gaziyan fala ya zalu maridan bai gushe ba bai da lafiya kaga zuwa gona bakar bara Inku? Dandana dan da nan in an masa magani ilon gobe in an sake ma yace ce kai to ka tafi gida mana ya ki biya in ya dawo nan in sha ruwa sai sake biyo sai dawo sai sake narkewa to haka ba ba mas na ci in ji duba ya ga jama'a na san zai ki hakuri dawo gida ba yau yana kina ya gudu ma da wuri gaba da bai zo ba ku to kuma duka biyu to to shi kadai dan ɗin ya danne o oh, ma ya yi lutti ai dai kawai ya miƙe zai ta shi baka da lafiya goma baka jin kanka baka jin za ka yi amai baka jin ga gudawa tana damunka dan miƙe cikin ya kwanta kan ya yi ɗan sanyi-sanyi sai ka fita da za ka fincike ka rugo ka taho kafin ka so ka warke maridan hatta yashhadal qitala ha halarci yakin aka وتحرز الغنيمة أكتام الغنيمة أيكون له فيها صام أم لا قال قال قال مالك نعم له سهمه لا ناشي دي بيبا وقال ابن القاسم رحمه الله وبلغني لاباريا من أم مالك أن الفرس إذا راح رهص دوتي إن يسامو على فاعك يتي مثلا شيوني أنه يضرب له بسهره بابا شي قصي وهو بمنزلة الرجل المريض قال ابن القاسم رحمه الله قال مالك في القوم يقظون في البحر متانين سكا في تياكي تروى سكا روى yasiruna yawman wa tadribuhum ri iska ko tabugo su fa tufarriquhum wa yaruddu ri ba'dahum iska ta dawo da sashen su ila biladil muslimina wa yamdi ba'dahum sashi su wuce ila biladir ru can cikin ƙasan turawan fayal ƙaunar addu'a su yi aron gama da su waɗannan maƙiyafa ya gani munan. Kada Malam Inca na yi na Marar da Humura. In ya zama iska ta maisha shi, walai shi ya ba shi sukan dawo da kansu ba. Falakansu Huma nufin. Bilgani mafi ma'a a kenan. tuntuni ake da tsarin fada a ruwa. Fai, musulmai suna riƙe da ruwa, suna da ƙarfi a ruwa. Saboda kana ba abin da ya rage sai dai su daɗa ɗauwara aikinsu na ruwa, ɗauwara makamansu na ruwa, kai bai kamata ba ya dace ma ce su ake kallo. Ba suke kallo ba. Tunda na farko su sahabbai da suka shiga ruwa sai da suka shafe 'yan ruwan. قلت أرأيت إن جز المسلمون إذا مسلم سقطوا ياكي أرضك ياكي أرض أرض العدو فضل منهم رجل ونسى يبتي فلم يرجع إليهم بيداوبا حتى لقي العدو والمسلمين كرمك أن سكتادو مسلمين فقاتلوا وغنموا ثم رجع الرجل إليهم سيجا متمن يا داو غريسو أيكون له في الغنيمة شيء أم لا قال قد أخبرتك بقول مالك في الذي يردهم الريح وأن إسكا تميشيسو وهم في بلاد المسلمين فجعل لهم سهمانهم في الغنيمة التي غنيمها أصحابه هذا الذي يظل ونن ديبتا في بلاد الأدوي أحرى شيء في سنجنتا بينجي ما يشيغ رسين ديشيغ أن يكون له في الجنيمة نصيب تو وان ديتا في قونا إلا سموتا شيء ما يجي قونا يجي قونا إلا سموتا يات أه kai ya tafi gona ya rasa mota har aka gwazanta shi sai washe gari ya iso yanzu da gona ba wani abu ake samu ba eh? shi ne a yi ya shiga cikin gawon wa'annan yanzu sun je ba su yaƙi ba sun samu ladan